wani wani wata taɓa ba aya ta 57 a cikin suratul kahf sai dai tambayoyi da aka rubuto na farko wannan yace malam dan Allah ina tambaya ne shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin zaman hutu a sallar farilla na neman ƙarin bayani eh, eh, wannan tambayar tana da eh, zaman hutu shine ake ce ma jilsatul ah, al-istiraha ah, <clears throat> jilsatul istiraha wato ah, zama da ake yi domin hutu kwarai ya taɓa yi kuma hadithin malik ibn al-huwairith ya halarci sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta farilla ya ce kuma shi ya ruwaito hadisin sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke gani na nake yin sallah kuka ganni nake yin sallah to shi ya ruwaito cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan a wuturi ne na sallarsa ma'ana a raka'a ta ɗaya zai tafi ta biyu ko ta uku zai tafi ta hudu kafin ya miƙe sai ya ɗan zauna sannan ya miƙe a shi ya ruwaito wannan to sai dai tare da wannan riwaya malamai suna da maslaki guda biyu a maslakin farko shine wanda suka ɗauki cewa wannan sunna ce tana daga cikin ayyukan sallah shine maslakin shine matabar imamu shafi'i da da yawa daga cikin fuqaha'ul hadith irin su ibn al-munzir kuma ita ce riwaya mashhura a matabar imam ahmad ibn hanbal maslaki na biyu suka ce a'a wannan zama ne wanda yake ya afko ittifakan ittifaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda malik ibn al ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a amul wufud shekara ta tara bayan hijira lokacin girma ya zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya buƙaci baya miƙewa sai ya ɗan zauna tukuna ya huta kafin ya miƙe saboda haka nema waɗanda suka ruweto sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa irinsu abdullahi ibn mas'ud irin su abdullahi ibn umar da irin su aisha radiyallahu anha da kamar irin su wa'il ibn hujir wanda sun zo kafin lokacin duk ba su ambace ta ba kuma daga ciki suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta mata wani zikiri ba bai yi mata kabbara ba tare da cewa sunnarsa kamar yadda abu huraira ya ruwaito kane kana yukabbiru fi kulle hafdin wa raf yana kabbara a kowane sunkuyo da ɗagowa. to tunda ba a ce za a yi kabbara yayin da mutum zai jalsatul istiraha din ba sai idan zai miƙe ne zuwa tsayuwa suka ce wannan ba ta daga cikin ayyukan sallah tun tunda bittifaq hatta waɗanda suka ce ana yin ta sun ce ba a ƙara mata wata kabbara ma'ana yayin da mutum ya ɗago zai zauna ba lokacin zai yi kabbara ba sai idan zai miƙe zuwa tsayuwa lokacin zai yi kabbara saboda haka wannan ɗagowar da zai yi ya zauna baya daga cikin jinsin ayyukan sallah daga cikin istilalin da wannan maslaki yayi wanda yake shine tafarkin imam malik ibn anas rahmatullahi alai da al-imam abu hanifa da kuma riwaya ta biyu a masabar al-imam ahmad ibn hanbal saboda haka wannan shine asalin sabanin sai dai su kansu wanda suke cewa sunna ce basu ce tana daga cikin wato farillai ba ko su bata sallah idan mutum yayi saboda haka duk wanda mutum ya ɗauka. duk wanda mutum ya ɗauka wanda dalili ya bayyana a gare shi cewa shi ne mafi rinjaye sai ya yi ba tare da aibata wanda yake yi ba in shi baya yi ko aibata wanda baya yi idan shi yana yi saboda kowa yana da madogararsa daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauke hannu a wannan ai sauke wannan sabanin ai rashin sauke wai yana tambayar sauke hannu a sallah sadalu da qablu wannan ai saɓanin mai rauni ne rashin yi yana da rauni saboda hadisan da suka tabbatar da yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske sahabbai wajen mutum goma sha takwas suka rawaito bal babu riwaya sahihiya guda ɗaya da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hannunsa a sallah babu wata riwaya da ta ce ya saki hannunsa bai yi qabdu ba hmm. duk abubuwan da riwayoyin da ake kawo marasil ne daga tabi'ai amma ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu riwaya da ta ce a cikin gasunan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da dama sun ruwaito ta ba wanda ya ce yana sakin hannunsa saboda haka kaga irin uh, uh, uh, shi wannan sabanin sabani ne mai rauni waɗanda suka saba wadda take ita ce riwayar mashhura a mathabar malik kuma da kuma riwayar yan mazhabar da riwayar da aka rito daga da riwayar da riwayar da ake dangantawa ya zuwa ga Jafar Sadiq dukkaninsu to marjuhai ne ba su da rinjaye saboda hadisai sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta Malik abin da ya ruwaito a cikin muwatsarsa tabbatar da ita ce shi yasa kaga almajiransa irin su Abdullahi ibn Wahab abin da suka ruwaito daga Malik shine qablu na'am sannan wannan dan Allah na son ƙarin bayani saboda naji an ce idan mutum ya baka amanar kuɗi kuɗin kuma ya salwanta ba za ka biya wannan kuɗin ba Allah ya ƙara basira a ba mutlaƙan bane eh akwai kaidi akwai ƙaidi idan baka yi sake ba idan ka yi sake ba wato shi mai wanda aka bashi ajiyar kuɗi amini ne shi amini ba a ɗaukan duk aikinsa za a ɗauke shi a asali bisa amana ne ba za a ɗauke shi a kan cewa ba shi da amana ba sai idan akwai dalili saboda haka idan ka ba mu mutum kuɗi kuɗi suka ɓata kai ne ya kamata ka tabbatar cewa ya yi saki idan ka tabbatar cewar bai kiyaye kuɗin yadda ya kamata ba ya yi saki ma'ana ka kawo shaida shi ba za a ce ka kawo shaida cewa ka kula da kuɗin nan ba ai an baka ne don kai amini ne an san zaka kula da shi saboda haka wanda ya ce baka kula da shi ba yanda ya kamata shi zai kawo shaida saboda haka idan ya tabbata cewar kayi sake baka kula da kuɗin yadda ya kamata ba to za ka yi lamunin su inda amana ce al'umana ya luna yaluna laysu bi shay'in minhu yadmanuna duk waɗanda ake suke amintattu a cikin abin da suka ɗauka aka ba su na amana to ba sa lamunin wani abu daga ciki illa bi ta'addi sai da ta'addanci ma'ana ƙetare iyaka ko kuma da sake ka kai ne zaka tabbatar cewa ya yi sake a gaban alkali ma'ana kai za a tambaya da ka kawo shaida idan ka je ka ce na ba shi ajiyar na ya zo ya yi da da'awar kuɗi sun bata to kuɗi sun bata sai ka ɗauki asara zai ce ai ban yadda ba so ne ke ya biya ni ya ce sai alkali ya tambaye ka me yasa Hmm? ya yi sake ne in ka ce ya yi sake to sai alkali ne mai ka kawo shaida ba za a ce ya zo ya rantse cewa bai yi sake ba a kai za a neme ka kawo shaida wadda za ta nuna kan cewar ya yi ta'addanci bai rike amana yadda ya kamata ba annab sallallahu alaihi wasallam ya ce alal yadi ma ahadat hatta tu'addi hannu yana da lamunin abin da ya karba har sai ya biya wannan hannun wato ba hannun amana ba hannun baman shi yasa malamai suke bambancewa akwai yadu amana akwai yadu baman a yadu amana da yadu bamana hannu wanda yake na aminci shine abin da aka baka bisa aminci kamar kamar ajiya kamar jingina idan aka baka duk wannan aminci ne amma hannu wanda ya karba hannun bamana shine abin da ka karba bashi wannan dole ka biyar da abin da ka karba aro duk da yake suna sabani aro hannun amana ne ko hannun baman ne amma raji cewa hannun hannun ne to shi wannan wanda ka karba ne amma wanda aka baka kai ne aka ba ka tarike to aminci hannunka hannun aminci ne ba za ka biya ba sai in kayi ta'addanci sannan wannan ya ce malam Allah ya ji kan mahaifanka tare da dukkan yan uwa musulmi amin mutum ne ya tarar da liman a sallah bayan an yi raka a biyu sai ya bi shi da sallar liman ta karye sai ya jawo shi wannan ɗaya da ya samu a biyu don ci gaba da limanci yaya zai cika sallarsa kuma yaya sauran mamu za su yi yanzu don Allah wanda yake bai samu raka a farko ba ina ya kasance kusa da liman da hal liman zai janyo shi sau an ta da sallah ba a cika ba to to to to to to shi kenan tunda lughuz ne tunda abin ya zamanto al-alghazul fiqhiyya to za ku ji ansa ta al-alghazul fiqhiyya kuwa idan wanda aka janyo masbuki ne bi ma'ana raka'a biyu ya faɗa kamar yadda aka faɗi ta wannan wato idan zai iya yiwuwa idan ina ganin wannan abu ne wanda yake da eh, sai dai a ce idan su su biyu ne suke sallah su su biyu suke sallah sai na wani ya zo na uku sai liman ya wuce gaba su su biyu suna sallah shi na uku da ya zo ya zo a raka'a ta biyu saboda haka da alwalarsa ta karye da ya tashi janyowa sai ya janyo wanda yake na raka'a wanda yake masbuki shi kuma da yake jahili ne maimakon ya noki ya kyala wanda aka fara sallah da shi ya wuce sai ya tafi to idan ya zo idan ya zo ya zai yi shi wannan ka raka'a biyu zai yi in ya a biyu ya kamata ya sallama saboda haka shi wannan da yake sallarsa ta cika sai ya zauna ya jira shi har sai ya yi raka'a biyunsa tun da ya shiga kurkukun liman dole ba zai fita daga sallama ba daga sallah ba sai da sallar liman amma ba zai bi liman a raka'a biyu ba Tun da sallarsa raka'a hudu ce ya cika raka'a hudu sai ya zauna ya ta ziki ya ta addu'o'i yana jiran liman masu buƙi. ya gama raka a biyunsa in ya gama raka a biyunsa yi sallama sai su sallama tare mm. <laughs> saboda muna da asali a wannan ko mene ne asalinmu? sallar tsoro salatul khawf a sallar tsoro mamu zai zauna ya jira limaminsa sai ya cika sai su sallama su fita tare ko ba haka ba saboda haka muna da asali zima ma wannan haka zai yi na'am oh wato liman ba haƙƙinsa ba ne eh ba lalle ya sai ai ishara yakan yi ishara yakan yi idan ya yi ishara ko kuma ya mika hannunsa zai janyo sahih ba haƙƙinsa ba ne kan ya ce zai yi istikhlaf waɗanda za su yi sallah haƙƙinsu ne su sanya wanda zai zama to khalifa a maimakon su su kaddamar da wanda zai yi amma idan shi ya janyo ya yi ishara ga cewa zai fita tunda ai ba za su san kan cewa zai fita ya bar su ne zai su ɗauka ya zo ne ya haukace ko wani abu hmm? in suka kaddamar idan ya yi ishara ya zamanto wanda ya je ya wuce gaba masbuki ne to haka zai shiga cikin irin wannan hali to sai na ƙarshe Allah ya ƙara malam lafiya tambaya anan shine dan Allah malam ana iya bawa mutum fiddakai shi ma kuma ya fitar da tasa fiddakai a cikin abin da aka bashi fiddakan tunda shi ma ya wajabta yayi fiddakan shi da iyalinsa idan aka bashi fiddakai asali ana ba da fiddakai ne ga wanda suke mabukata to idan aka bashi fiddakai ya zama tofin da kan nan da aka bashi har ya wuce bukatarsa ta ranar domin an ce fidda kai yana wajaba akan wanda yake da rara akan bukatarsa ta ranar sallah aka bashi har ya fi bukatarsa ta ranar sallah to shi ma fidda kai ya lizimce shi sai dai idan lokacin ya ƙure alal misali an ba shi fidda kan gab da za a fita sallah kafin ya ce zai fitar ya bayar lokacin ba da zakar fidda kai ta wuce to sai ya zamanto a wannan zai zamanto bashi ne a kansa daga baya sai ya fitar ya bayar amma ba zai zamanto kan cewar ya samu fidda kan wannan shekara ya samu fidda kai ba sai dai ya zamanto ya samu biyan bashin fidda kai amma bai samu ita fidda kai ta wannan ranar ba na'am a ai ba wai abin da kake ci ba a gidanka abin da ake ci a garin ghalibu qutil balad galibin abin da ake ci a garin da ka galibin abin da ake ci kaga shinkafa ta shiga masara ta shiga alkama ta shiga duk galibin abin da ake ci ne gero ma ya shiga ana burabusko ana kunu to kun ce dawa amma dawa yanzu yaushe dawa ai kamar kamar mutanen borno ne dawa ai sai dai a bama sai dai a sai dai a dawaki amma yanzu ana cin tuwon dawa wannan da yana komawa irin wannan yana komawa ga al'ada na'am yana komawa ga al'ada yanzu kaga kamar a madina galibu qutil balad dabino ne amma mu yanzu kaga dabino mu ba galibu qutil balad bane dabino cin sa ake na marmari hmm, amma su a can abinci ne mutum sai ya ci dabino ya sha ruwa ya take wannan ya ci abinci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا نعم الله تعالى يتي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها wane ne ya fi zalunci daga wanda aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangijinsa sai ya bijire daga gare su bai wa'astu ba wa siya ma qaddamat yada ya manta da abin da hannuwansa suka ƙaddamar suka gabatar wato na kafirci da saɓon Allah bai yi tunani a akan menene aƙibar abubuwan da ya aikata ba inna ja'alna ala ƙulobihim a kinna, mu mun sanya wato rufi marufa abubuwan da suke rufewa murfi jam'in wato marafa <laughs> murafe murafa ɗin ko na'am mun sanya murafa ala a kan zukatansu an hoho daga kan su fahimce shi wato da suke hana su su fahimce shi Shi ne Alƙur'ani, shi aka fassara da al'ayat ɗin wato ma'ana wato tuna wa'azin da aka yi da ayoyin ubangiji wato an musu wa'azi da Alƙur'ani ne to Allah ya ce wa fi adanihim waƙara, kuma mun sanya nauyi a kan kunnuwansu don kada su a kan jinsu yadda ba za su iya ji ba wa in ta ila ilal huda idan ka kirawo su ya zuwa ga shari'a falan tadu idan abada to ba za su shiryu ba a yayin nan har abada saboda dukkan hanyoyin shirya an toshe musu wato bayan Allah ya bayyana irin ni'imar da yayi da saukar da bayyana wato buga misalai da wato <clears throat> sanya misalai iri-iri kwatanci da Allah ya kawo wanda yake za su wanda zuciyar ɗan adam idan dai mai neman gaskiya ne zai shiryu daga alkur'ani to sai Allah ya ce babu wanda ya fi zalunci daga wanda aka yi masa wa'azi da alkur'ani su ne ayoyin Allah ma'ana wanda suke nunawa ya zuwa ga yarda da Allah da kuma gaskata annabawan Allah da gaskata saƙon Allah amma sai ya bijire wato ya kau da kai ya ce ba zai ji ba ma'anar bijirewa ya ce shi baya son jin wa'azi ya hana zuciyarsa ta ji kuma ya manta da abin da hannuwansa suka kaddamar wato ya ƙi tunani a kan menene ƙarshensa menene akibar abin da ya yi wato ya ƙiye makansa hisabi saboda an gargaɗe mu a kan shaiɗan to ɗaya daga cikin wanda suke hana mu yin yi makanmu hisabi shaiɗan ne saboda shi ne zai sanya ka ka ji daɗin abin da ka yi na saɓan Allah ba ka rinka tunanin akibarta ba domin abin da ka yi na saɓan Allah idan ka tuna cewar to menene yake gabanka wani sakamako Allah zai wani ruko Allah zai maka akan abin da kai zuciya ba ta son wannan amma yayin da zaka yi tunanin irin daɗin da ka ji yayin da kake saban Allah to sai shaidan ya biye maka sai ya ta saka maka ita ya ta tuno maka wannan jin daɗin hatta a lokacin da ya zamanto cewar bisa al'ada bai kamata a ce kayi tunanin wannan jin daɗin ba wani lokaci kana gaban Allah ma sai ya tuno maka jin daɗin saƙo. to wanda ya zamanto toshi wannan shine halin sa to babu wanda ya kai shi zalunci domin ya cuci kansa ya rufe kansa kofar shirya domin ita shi zuciyar ɗan adam tana da hanyoyin akwai hanyoyin da shirya take shiga cikinsu to hanyoyin da shirya take shiga cikin zuciyar ɗan adam shine ya kasa kunne ya ji wa'azin Allah ya ji ayoyin Allah ji wanda yake na karɓa sannan kuma ya rinƙa yi kansa hisabi ya zamanto mai tunanin aƙibar ayyukansa ina wannan al'amari yanzu da mutuwa za ta zo min yanzu a wani hali zan haɗu da Allah to kaga zuciya ɗan adam baya son wannan shi ya sa ma za ka ga idan wannan tambayar ta zo zuciyar wanda yake ya riga ya kafirta ko kuma ya shiga cikin saɓan Allah zuciyar ta kashe a cikin saɓan Allah idan abin ya dame shi ya ƙi barinsa to sai ya ɗauki kwaya ya hambaɗa don ta sanya shi ya manta ya bacci saboda zuciya ba ta son mutum ya rinka tuna ma kansa me zai faru gare shi idan mutuwa ta zo masa yanzu to shi yasa aka ce wato mutum mu rinƙa ziyartar makabarta saboda tana tunatar da mu lahira za ta tunatar da mu ma yi aidina duk inda ji a cikin Alƙur'ani an yi ma ya yadahu abinda hannuwansa suka ƙaddamar suka gabatar ma'ana na ayyuka amma galibi Alƙur'ani yana amfani da shi ne akan abinda hannu ayyukan da mutum ya aikata na sabo wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum abinda duk ya same ku na musiba saboda abinda hannuwanku suka kaddamar ne wato abinda kuka aikata na sabo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس barna ta bayyana a da cikin teku saboda abinda hannuwan mutane suka gabatar musu wato na miyagun ayyuka saboda ka abinda hannuwansa suka gabatar na miyagun ayyuka ake nufi wannan shine galibin uslubin alkur'ani wato ba kai tunanin kyawawan ayyukanka ba ka rinka tunanin kayi ma Allah kaza kayi ma Allah kaza a'a miyagun ayyuka su ne ya kamata ka rinka tunani irin abubuwan da ka yi domin me domin ka tuba ka kaddara yanzu da mutuwa za ta zo maka yanzu akwai abubuwa da ka san kana yin su baka tuba ba ko ka yi su baka tuba ba ma'ana kana shirin sake yin su idan mutuwa ta zo maka a wannan halin ya za ka kasance to abin da ake so wannan shine mabudi ya zuwa ga zuciyar dan adam na karɓar shirya to wanda bai yi wannan ba to babu babu wanda ya cuci kansa kamar wannan to shine Allah kuma ya faɗi ukubar wanda ya yi wannan ba kawai ya tsaya akan wannan zalincin bane Allah ya ce zai toshe masa kofofin shirya shine Allah zai sanya mur wato murfi akan zuciyarsa yadda ba zai fahimci ayoyin ba tunda kana takama yanzu kaga aya ka kibi to wannan ikon da kake da shi wannan ganewar da har Allah ya nuna maka baka da lamuni a kanta baka da lamuni a kanta sai ta sake zuwar ayat ta bayyana ga kowa amma kai ba ta bayyana gare ka ba munafikai za su zo tare da mumine wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta alkur'ani wannan ya sanya ma muminai bishara ya ƙara musu imani amma waɗanda suke munafukai ko sai ce ma za ƙala anifa wai me yake faɗa ne ɗazu saboda su sam abin bai ratsa su ba Ga aya ce da ta sa mutane sun girgizu sun yi kuka imaninsu ya ƙaru su ɗan suna cewa ne ake faɗa ne to saboda haka abin yana da alaƙa da wato taufiki daga Allah to shi wanda yake Allah ya buɗe masa hanyar taufiki ya fahimci ayoyin Allah ya ƙi imani to daga cikin ukubar da zai ji tsoro shine Allah ya toshe masa kafar fahimta ya zama to ba zai sake fahimtar wannan gaskiyar ba har abada wal iyadu billah kuma a sanya nauyi a kunnansa ba zai ji gaskiyar ba in ana faɗa in ana karatun alkur'ani sai ya rinka jin kamar wato ana yi masa wata hayaniya ne a zuci kamar hayaniya ake yi in ya ji karatun alkur'ani ba ya so ya ji to Allah ya sanya masa nauyi a kan zuciyarsa to ne shi sai natijar wannan Allah ya ce in ma ka kira su ya zuwa ga shirya ka ji kira irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ne kansa yake kira in ma ka kira su ya rasu idan ya zuwa ga shirya falan tadu idan abada ba za su shiri ba har abada yayin nan Allah ya kiyashe mu to shi yasa mutum daga zarar ya ga gaskiya yayi kokari ya zabura wajen yi wajen aiki da abin da ya ji kada a gaya maka abu kada ya bayyana a gare ka ka ce a ni ba zan iya wannan ba yaushe ku yan addinin nan haka kuke kada ka yi wannan shi yasa imamu ahmad ibn hanbal ya ce bai taɓa rubuta hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya yi aiki da shi ko da sau ɗaya ne Dan isa matuƙa wajen nuna sallamawa da imani to yayin da mutum ya yi haka to sai Allah ya ta ƙara masa shirya amma yayin da ya ji ya kau da kai ya ɗauke zuciyarsa bai wa'astu ba to wannan shi ne zai janyo masa Allah ya toshe masa kafar shirya Allah ya kiyashe mu to sannan sai Allah ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka wanda yake mai yawan gafara ne to ma'abucin rahama ne ko kuma ubangijinka ma'abucin yawan gafara ne wato mai yawan gafara ne kuma mai tsananin jin ƙai ne za ka iya a yawanci haka malaman tafsiri suke fassara wannan aya wato wa rabbuka shine mubtada al-ghafuru shine khabar dhur-rahma shine sifa na'at na shi labarin to amma wata ma'ana waje take waɗansu malaman tafsiri suka bayar waje take tafi dacewa da munasabar shine wa rabbuka ubangijinka al-ghafuru wanda yake mai yawan gafara zurrahama ma'abucin rahama ne sai da ya sifanta ubangijin tukuna don cewa nan makamin makamin gafara ne tare da wannan wanda ya wannan ya zalunci kansa to ubangijinka muhammad sallallahu alaihi wasallam algafuru wanda yake ka riga ka san shi mai yawan gafara ne yana gafara ga wato halitta ba su da iyaka kuma yana gafarta zunubai ba su da iyaka ka ji fa Allah da Allah ta'ala yake cewa dan adam da zaka zo min da abin da ya cika daga sama zuwa ƙasa na zunubai sai in gafarta maka kuma wala ubali ban damu ba eh Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah zai da azabar ta ku in shakartum wa amantum in kuka gode ma Allah kuka yi imani da shi me zai yi da azabar ta ku saboda shi ma abucin rahama ne to saboda haka kaga hatta wannan wanda aka tantar da shi ayoyin Allah ya kau da kai to ana kwadaitar da shi cewa to ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan littafin da kake guje masa al-ghafuru mai yawan gafara wanda sifarsa ce wato kamar dama ubangijin Muhammadu kamar ka ce ai ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-ghafuru mai yawan gafara ne to zurrahma ma abucin rahama ne wato ma'abucin jin kai ne ar-rahma shine iradatul ihsan mai son kyautata ma bayi ne wato idan da Allah ya yi muku wa'azi dan yana so ya kyautata muku ne dan yana idan ya nufe ku da rahama ne saboda ya san abin da ya tanada kuma ya san ba abin da zai canza wannan abin ba guda daga wannan abin abin da zai faru din nan bayan mutuwa tabbas ne sai ya same ku to cikin rahamarsa shine ya bayyana muku domin me domin ku rike ku shiga taitayinku kun ga daga cikin sunayen Allah akwai zurrahma tunda wannan suna ne yana daga cikin sunaye da aka yi ishtiqaqin su daga rahama daga cikin sunayen Allah da aka ciro su daga rahama akwai arrahman akwai arrahim akwai arhamur rahimin akwai khairur rahimin akwai zurrahma gashi yazo ana wa rabbukal ghafuru zurrahma law yu'akhidhuhum bima kasabu da zai rike su da azaba a nan duniya saboda abin da suka aikata na kafirci da sabo la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta azaba gare su a cikin duniyar wato ko da za su ce to wai ba an ce azaba za ta zo ba in tsaurin in taurin kai ya zo da tsaurin zuciya da da tsabar kangarewa to wai ba an ce akwai azaba ba to ina azabar take to sai aka ce a'a ai shi ma abucin rahama ne saboda shi ya san akwai waɗanda suke tafiya za ta yi tafiya za su tuba saboda haka sai ya saurara amma da zai saukar da azabar ga baki ɗaya da zai da abinda suka cancanta ne law ma bima bu, da zai kama su saboda abinda suka aikata ya ce zai musu ukuba tun anan duniya bai bar uƙubar lahira ba tun anan duniya zai yi la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta azaba gare su wato duk abinda yake mun cancanta Allah ya gaggauta a ukuba a gare mu mun yi amma saboda shi durrahma ne ma'abucin rahama ne sai ya saurara saboda mai tuba ya tuba saboda kuma dan ya bar kofar tuba a bude ballahum maw'idun amma bai yi haka ba saboda suna da kayyadaddan lokaci lan yajidu min dunihi maw'ila ba za su samu makauta ba daga wannan alkawari ai wanda yake bai sani ba shine yake gaggawa amma wanda yake da sani yaushe zai gaggawa hmm? yaushe zai yi gaggawa yanzu kamar kamar ana wasa kamar ana wasa an kusan tashi tim sun sayi rafari sun riga sun biya sun bashi manajan da ya biya hankalinsa ya tashi ya ga za a tashi wasa kuma su za a ci shi ko referee da yake ya san tsayar da ya kulla ya yi shuru saboda ya san sai an kusan karewa kawai sai ya kawo penalty sai ya hurata sai an yi penalty dinnan kuma sai an ci to da shi a nutse yake to walillahi almasalul a'ala misali babba na Allah ne wanda yake da ilimi ai baya gaggawa to shi yasa sai Allah ya ce saboda ya sai Allah ya ce suna da alkawari suna da kayyadaddan lokaci ba za su samu abin da zai hana su zuwa wannan lokacin ba mafaka daga almau'il shine yana malamai suna fassara shi da ma'ana biyu da al-makhlas shine wato wajen kaucewa kuma suna fassara shi da almalja shine mafaka mafaka wato inda za ka je ka buya ka samu kariya daga wannan alkawarin na Allah lokacinsa idan ya zo almakhlas kuma inda za ka gudu ka tsere kusan daidai yana komawa ya zuwa ga wato wurin da za ka tsira daga alkawarin da Allah ya sanya masa iyakantaccen lokaci shine yayin da alkawarin Allah ya zo in ma na azabar ne a nan duniya wa in ma kuma na tashin alkiyama na gabaki ɗaya ba za ka samu abin da zai kau da kai daga gare shi ba to wannan kuwa haka muka gani sunnar Allah to shi ne sai Allah ya ambata kan cewar watilkal qura ga alƙaryatu nan su ne ga waɗancan alƙaryatun nan da kuka san su adawa da samudawa wa ma lutin minkum bi ba'id mutanen annabu lut ba nisa suke daga gare ku ba don suna bi ta alƙaryarsu. adawa kwa suna da labarin samudawa ma suna wucewa ta gidajensu. in suna tafiya in suna rihlatus a a a Dan rihlatus saif tafiyar rani ita ce suke zuwa sham rihlatu shita ita ce suke zuwa yaman to in suna rihlatus sayf sai sun wuce ta mada'inu salih sannan su wuce ta inda aka halakar da mutanen annabulo albahrul mayyit dead sea duk sai sun wuce ta nan shine yace watilkal qura to ga alqaryatun nan wanda muka halakar ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu yayin da suka yi zalunci da kafirci da saban Allah ta hanyar karyata manzanni kamar yadda quraishi suka karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alna limahlikihim mau'ida kuma mun sanya lokaci kayyadadde ga lokacin halakarsu shine a kira'ar hafsu kenan a kira'ar asim (Limahalikihim) ai wato lokacin halakarsu mun sanya musu mau'id kayyadadden lokaci ku duba ku gani da mala'iku suka zo wajen annabi lot suka ce inna maw'idahumus subh lokacin su kayyadadde da asuba ne alaysa subhu biqarib yanzu asuba bata kusa ba tunda da daddare ne suka zo masa an riga an gama inna maw'idahumus subh an fada kuma haka ya fada annabu salih ya ce tamatta'u fi darikum ta ayyam ku ji daɗi a gidajen ku kwana uku dalika wa'adun gairu makdhub alƙawari ne lokaci ne ba abin ƙarya ba kuma abin da ya faru kenan to kowaɗanne suna da lokacinsu saboda haka ku bar cewar ina a kawo mana azabar mana a kawo mana azabar a'a wannan ba za ku sa ya canza shirin Allah ba Allah ya sanya lokaci sai lokacin kuma ya zo in lokacin ya zo to ba za ka samu wato ba za ka samu abin da zai kawar da kai zai tsirar da kai daga wannan lokacin bana azaba ko kuma a kira a jumhur waje Allah limuhulakihim maw'ida muka sanya halakarsu muka sanya ƙaidaddan lokaci ga halakarsu almuhlak shine masdar mimi na a halaka muka sanya lokaci kayyadadde na halakar da su wato Allah ya sanya lokacin da za a halakar da su a duk ma'anarsu ma'anar su ne shine cewar halakar da ta saukan ma'alƙaretu da Allah ya halakar ta tabbata ne da iyakantaccen lokaci daga Allah jalla wa'ala saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga iska ta tashi sai ya firgita ya razana tare da cewa Allah ya amintar da shi amma saboda tsaba saboda isa matuƙa wajen tsoron Allah jalla wa ala da rashin aminta da shirin Allah sai tukuna ya ga iska ta saukar da ruwa an yi an gama sannan za a yaye masa sannan zai sannan hankalinsa zai nutsu yace dan bai sani ba waɗansu mutane hadiri suka gani irin wannan suka ce haza aridun mumtiruna hadiri ne wanda zai kwararo mana ruwa Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha azabun alim abinda kuke cewa yazo yazo yaushe zai zo iska ce a cikin ta da akwai azaba mai radadi saboda haka ba a aminta da makrullahi wannan shine isa matuka wajen sanin Allah to wannan shi ita shine wato karshen wa'azi da Allah madaukakin sarki yayi daga kissa ta farko wadda ta zo a suratul kahfi kissar labarin ashabul kahaf domin hatta labarin wanda yake dan mai gonaki ya zo ne a matsayin wa'azi ga abin da yake da alaka da kissar ashabul kahaf dan su da suka zo suke tambayar kissar ashabul kahafi da suka zo sun zo suna tambaya ne saboda suna ganin kan cewar a sun zo daga cikin abin da suke nema suna alfahari da matsayinsu na duniya to Allah ya amsa musu a cikin kissar ashabul kahfi ga waɗansu wanda suke su basu kai su alfahari kamar yadda kuke alfahari ba saboda su samari ne amma ga irin falalar da Allah ya musu to ku da kuke alfahari ga irin abin da ga irin abin da ruduwa da duniya take kawowa to shine duk aka bi da kuma wa'azin da cewar ga gaskiya daga Ubangijin ku imani ko kar ku imani to aka faɗa akibar wanda ya zalunci bai imani ba nan a lahira kenan nan kuma aka faɗi aƙibarsa a nan duniya shine Allah zai toshe masa ƙofar shiriya wannan zai sanya ɗan adam ya ce to yanzu na yi abin da zai zamanto Allah ya juya mun da basirata ya zamanto ba zan iya ganin gaskiya ne aiki da ita ba wace irin masifa ce za ta zo min wannan to duk wannan wa'azi da Allah wannan sai Allah ya ƙare shi da wa'azi da abin da ya samu alƙaretu wanda suka gabata da kan cewar kuma ba ku gagara Allah ba Allah ya muku haka to sannan yanzu a shiga ɗaya ƙisar da da da yahudawa suka ce ma quraishu su tambaya a kai, ita ce kisar wanda ya yawai sarkin da ya yawaita tafiya a bayan ƙasa me labarinsa. to amma kafin Allah ya ba su labari da wannan sai ya ƙaddamar da wata kissa wadda ita ya cancanta a ce kun sani ku yi tambaya ita ya cancanta ku ahlul bani isra'il ku nuna ma ƙuraishawa da suke tambaya su yi tambaya a kan wannan mana annabi daga annabawan bani isra'il wanda yake kissa ta faru da shi tare da manzonku shine annabi musa wanda shi ma ya yi tafiya a bayan ƙasa amma ba don neman ya shimfiɗa mulki da iko ba don neman ilimi da ƙarinsa to wannan shine abin da ya cancanta ku yi kuma a cikin wannan ya ƙunshi ya nuna a aka nuna musu cewar ga abin da ya kamata mutum ya nemi yawaita gare shi shine ilimi ba abin da ya kamata ya nemi ya waita gare shi ba na duniya wadda take rudu ce wadda tuni za ta kare domin shi ilimi idan ka same shi zai tafi yana tare da kai ya bi ka har cikin kabarinka kuma ya zauna bayanka a duniya to shine aka kawo mana kisar annabi Musa da annabi Al-Khadir na'am إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وجاءنا لقد نسينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنت يستعنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا نعم الله يتي وإذ قال موسى لفتاه كأنبتا كأنبتا موسى yayin da Musa shine Musa ɗan Imrana annabin Allah daga cikin ulul azmi minar rusul daga cikin annabawan bani Isra'il yayin da ya ce ma fatahu yaransa ma'ana hadiminsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan hadimin kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari a hadisin ibnu abbas wanda ita ma wannan kissa ta zo a harshen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan saurayi da yake ma annabi musa hidima yaron annabi musa alaihi salatu wassalam shine yusha'u ibnu nun yusha'u ibnu nun wanda daga cikin wato zurriyar annabi yusuf ibrahim ibnu yusuf alaihi salam yake shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah kamar yanda a jumhurin salaf suka tafi a kai wajen bayanin wane ne wannan ga kuma hadisi da ya nuna kuma an fassara cewa shi ne ɗaya daga cikin ƙalar rajulani min hafu na an amallahu alaihima udhulu alaihimul bab a cikin suratul maida kamar yadda ya gabata wanda suka ce ma bani isra'il ku je ku yaƙi tare da annabi Musa in kuka shiga cikin kofar garin za ku samu nasara yayin da suka ce ma annabi Musa ka je kai da ubangijinka ku yaƙi mumuna nan to shi Yusha'u yana ɗaya daga cikin da Yusha'u da Kalib to Yusha'u ɗin shine ɗaya daga cikinsu. wa kuma shine ya zamanto annabi Musa ya ɗora masa kula da bani Isra'il bayan mutuwarsa Allah ya bashi annabci bayan mutuwar annabi Musa to ya wannan kissar ta faru ne ga annabi Musa shi yasa malaman tafsiri suka ce Musa ibn Imran annabi Musa sabanin waɗansu 'yan ahalul kitab da kuma waɗansu 'yan bid'a da suke cewa wai musan da wannan kissar ta faru gare shi ba annabi Musa ba ne, wani Musa ne daban da ake ce masa Musa ibn Misha ibn Afrayim, ibn Yusuf wai shi tun kafin annabi Musa aka yi shi shine aka zo aka gaya ma ibn abbas cewa naufanil baskali yana cewa wai musan da yake allah ya ba da labarinsa ba musa ibn imran ba ne wani musan nan da wani musa ne daban ya ce kaza ba aduwullah ya ce adu makiyin allah karya yake mm, ya karya tashi to wajen ahal waɗansu daga cikin ahalul kitab haka suke faɗa wai ba annabi Musa ba ne to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annabi Musa Ibn Imran ne hadisin yana da tsawo hadisin ibn abbas buhari da muslim duk sun ruwaito shi wanda yake jefi jefi abin da ya zo a cikin kissar a wajen tafsiri za mu rinka ishara ga abin da ya zo a cikin tafsiri wato yayin da annabi musa ya ce ma ya ce ma yaronsa la abrahu ba zan daina tafiya ba hatta abluga majma'al bahrain har sai na tiki na kai ya zuwa ga wato mahadar koguna guda biyu aw amdiya huquba ko kuma in zarce ina tafiya har tsawon shekaru masu yawa wannan a dalilin da annabi Musa ya faɗi haka shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Wata ran annabi Musa alaihi salatu wassalam yana huduba yana bayani a cikin bani Isra'il yayi huduba mai tasiri wanda mutane sun yi kuka an tsorata sai waɗansu suka tambaye shi shin a bayan ƙasa akwai wanda ya fika ilimi sai ya ce babu to shi ne Allah yi masa yi masa tambihi ya nuna masa cewar ai ba haka ya kamata ba kamata ya mai da ilimi ga Allah to domin shi annabi Musa a saninsa a iya saninsa a bayan ƙasa ba wanda ya fi shi ilimi don shi ne manzo da Allah ya aiko daga cikin ulul azmi minar rusul ya ba shi shari'a wanda tun annabi Ibrahim ba a ba ma wani manzo shari'a ba su shi saboda haka sai ce babu a iya saninsa to sai Allah maɗaukakin sarki ya kwaɓe shi ya ce akwai bawa na wanda ya fi ka ilimi sai annan musa ya ce ya rabbi ina zan sami wannan bawa kwaɗayi na neman ilimi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisi ne Hassan ya ce manhumani la yashba'an manhumud duniya wa hu a duniya wa talibul ilm masu neman bukata guda biyu ba sa ƙoshi mai neman duniya da mai neman ilimi mai neman duniya baya ƙoshi duk yawan zeros ɗinsa ba zai daina nema ba mm. neman ƙari yake yi haka zalika mai neman ilimi duk yawan iliminsa in ya ji an ce ga wani littafi sabo ya zo ga wani bayani to sai ka ji ko a tsaye ne sai ya karanta to a wannan ɗabi'ar ɗan adam ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kun ga annabi musa ana gaya masa cewa akwai wanda yake ya fi ka ilimi sai ya ce ya rabbi dullani alaihi ya allah ka nuna min inda yake sai ce to za ka same shi a majba'ul baharin a inda teku guda biyu suka haɗu to nan malamai sun yi ta saɓani ina ne suka haɗu waɗansu sai su ce wato inda baharul ƙulzum ya haɗu da baharu faris wato a cikin inda red sea ya haɗu da indian ocean kenan don yanzu ma sukan ɗauko hoto sukan nuna majma'ul baharin ɗin za a gani an ɗauki hoton Ka ga tekun yana zuwa wannan sai yayi nan wannan sai yayi nan red sea yayi nan indian ocean yayi nan mm, to kaga wannan ya nuna cewar kenan gangarowa yi tun daga misra ya gangaro ya gangaro har ya wuce wajen su Somalia har ya wuce wajen su Djibouti dan nan ne inda suka haɗu in abin sa wannan tafsirin ne waɗansu malamai kuma cewa suka yi a'a inda baharul urdun kogin urdun ya haɗu da buhairatu tabariya sea of galili hmm, a cikin isra'ila yanzu a ƙasar falastin hmm, isra'ila haramtacciyar ƙasa ce a cikin falastin na hmm, yawanci malaman tafsiri na zamani za ka ji suna cewa a palestine don su a lokacin ba san isra'ila ba amma mu yanzu kaga sea of galilee a isra'ila yake kogin urdun yana fitowa daga daga tafkin galili ba tafki ba kai daga abin nan a tekun galili Dan teku ne si ne ya fi karfin tafki daga nan yake tohowa ya kwararo sannan sai ya je ya kwarara a cikin gulf of a cikin akaba a cikin red sea gulf of aqaba kogin urdun wanda kudancinsa shine yan palestine suke baffatul garbiya wato west bank gabas ɗinsa kuma yake cikin israel east bank wanda a nan kudus take to nan ne majma'ul bahrain din wanda wajen waɗansu malaman tafsiri kuma sun ƙarfafa wannan da cewa annabi musa allah ya zaunar da shi a palestine Allah ya zaunar da shi a falastin saboda haka ya dace da ya kasance a nan wajen waɗansu ma cewa suka yi majma'ul Bahrain ɗin a can wajen Azerbaijan take to amma wannan ai ba'id me kai annabi Musa can wajen Azerbaijan hmm. to mafi rinja ina ne wannan wajen yake Allah dai ya gaya mana cewa alama ce Allah ya ba mu annabi Musa cewa inda koguna guda biyu suke haɗewa to anan zai haɗu da wannan bawan Allah to sai annabi Musa ya ce ba zan daina tafiya ba har sai na kai wannan majba'ul bahrain din ko kuma in ta tafiya shekaru masu yawa ba ma'ana sinina adida shekaru masu yawa wato komai tafiya zan yi wannan yana nuna maka azamar annabi Musa kaga Allah ya sa shi ya ce ya sa shi a cikin ulul azumi minar rusul azama ta annabi Musa haka yake yanzu kaga lokacin da ya ga wuta ya tafi Allah ya magana da shi bai tunanin cewa ai ga iyali na can ba me zan yi yace kawai ya tafi wajen fir'auna kawai ya tafi azama mala ulul azmi minar rusul idan mutum ya ga abu wanda yake mai alkhairi to ba a so ainawa akai ka tafi gaba gadi fa idza azamta fatawakkal ala Allah to haka annabawan Allah suke haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya sako sulke zai tafi yakin Uhud manyan sahabbai suka ce gaskiya fa da alama kun fito da shi ba a san ransa ba ku samarin nan in ya fito a ce masa ra'ayinka zamu bi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayinka zamu bi yace ina idan annabin Allah yayi shirin yaki ya saka silke ba zai cire ba sai Allah ya hukunci sa da abokan gaba to haka ake son mutun ya zamanto mai azama Mm, to haka annabawan Allah suke Allah shi yasa yace wasbir kam fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul daga ciki da annabi Musa to kuma wannan ya nuna haka ya kamata mutum mai neman ilimi ya zamanto mai azama da gaske zake domin shi ilimi idan ka bada shi kan idan ka bada kanka gaje shi ga baki daya dan kadan zai baka ballantana ka bashi kadan to mu illar mu kenan yanzu dan kadan muke bashi sai mun gama sharholiyar mu mun gama whatsapp din mu mun gama chatting din mu mun gama kalle kallan mu sannan mu ce to dan rarar lokaci bari mu zo mu dan yi karatu mu dan karanta hand out yanzu dalibai ba sa karanta textbook sai hand out to baka ba ma kansa baka ba ma kanka gabaki ɗaya ba ga ilimi sannan kuma kana so ka same shi kaɗan kawai ka bayar waɗanda suka ba ma ilimi kansu gabaki ɗaya kaɗan ɗinsa ya ba su to ka duba ka ga irin wannan azama ta annabi musa akan me akan neman ilimi to falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka isa da shi da da shi da wannan wato a a baransa mai masa hidima dan wannan yana daga cikin kyakkyawar kalma da yace fatahu ai wato mai masa hidima maimakon yace bawansa ko mai masa hidima sai yace fatahu yaransa dan saurayinsa wanda yake ko da yake in kuka aka ce dan saurayi sai a dauka mace ce take fada a'a wato dan samarin da yake masa hidima hmm. wani yana daga cikin kalma kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka ce abdi wa amati bawa na ko baiwata sai dai ka ce fataya wa fatati eh, wato yaro na ko yarinya ta mai min hidima hmm. na'am bawan Allah ne na'am to yayin da suka isa ya zuwa ga majma'a bainihima matattarar da ke matattarar da ta hada waɗannan koguna guda biyu na nasiya hutahuma sai suka manta da kifinsu kaga sai suka manta aka ce suka manta da kifinsu amma a su su biyu fattakhadha sabilahu sai ya riki hanyarsa fil bahri a cikin teku saraba hanya miƙaƙƙiya wadda ya shiga a cikinta ga hanyar nan kuma sai Allah ya tsare wato kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare gudanar ruwa ya to ruwan ya tsaya cek, ya tsayar da kifin sai ya to kamar rami ne kifin ya fada rimin kifin kamar ya fada cikin rami ne amma kamar yadda za ka yi rami a cikin ƙasa haka aka yi rami a cikin ruwa ruwan ya tsaya baya tafiya ga kifin yana nan bai tafi ba a matsayin aya yaron annabi Musa Yushau ibn Nun ya ga wannan lokacin annabi Musa yana bacci sai ce ba na son in tashe shi kaga ladabi kamar yadda sahabbai suke ba sa tashin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bacci bacci sai ce bari in bari sai ya tashi sai in gaya masa da ya tashi sai shaidan ya mantar da shi ya masa zancen zuci ya shagaltu da wani abu bai gaya masa ba to kaga waye ya manta yushau ibn nun to amma Allah sai ya ce su su biyu sun manta ya ake annabi Musa ya manta to shine malaman tafsiri suka ce a cikin wannan akwai bayyana ladabi na yadda idan ka wakilta ai maka aiki ya kamata ka tsaya a kai shi ma annabi Musa bai tsaya ya tambaye shi ba ya ce ina kifinmu? mu shi yasa mu masu hikima sukan ce aiki iri uku ne akwai sumamman aiki akwai mataccen aiki akwai rayayyen aiki sumamman aiki shine kace je ka kai sannan ka zo ka gaya min ka gama in ka yi shi ne matacce sumamme kuma ka ce je ka ka yi zan zo in gani shi ne sumamme in wani abu ya ɗauke hankalinka ka je ka gani ba fa rayayye kuwa ce je ka ka yi ina tsaye ina ganinka to shi ne rayayye to shine aka samu monitoring and evaluation da aka dauka yanzu ake M&E a cikin ilimin management in dai kace za ka yi management ba ka yi monitoring and evaluation ba to mataccen aiki ne ko sumamme to shi sa sai Allah ya dangana mantuwar gare su su biyu don mu ɗauki darasi a cikin wannan kaga darasin management ya zo a cikin a cikin Musa. annabi Musa fattakhadha sabilahu fil Bahari, saraba falamma jawaza yayin da suka ketare wajen kaga shine mi'adin yayin da suka ketare wajen wato majma'ul bahrain din suka wuce qala li fatahu atina ghada'ana sai ce ma sai ce ma hadiminsa kawo mana kalacin mu abincin ranar mu laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun sa mun dandana wahala mun hadu da wahala a cikin wannan tafiya ta mu da annabi Musa da annabi Musa alaihi salatu wassalam bai gaji ba amma yana wuce wajen sai Allah ya sako masa gajiya rahama gare shi don ya ji gajiyar sai a lokacin nan zai gane cewa ya ƙetare wajen sai ya dawo rahama ce ta Allah da ya masa kuma wannan ya nuna wato cewar a don ya nuna masa cewa a cikin sha'anin neman ilimi karka ɗauka cewa za ka samu sauƙi sai ka sha wahala shi yasa ce laqad na min safari na haza na saba, lalle mun haɗu da wahala a cikin tafiyan nan tamu saboda haka duk wanda yake tsammanin zai sami ilimi da hutu to ba zai sami ilimin ba shi yasa wata ran imam muslim a cikin littafinsa da ya kawo hadisai yana bayanin isnadai da yake nuna gwaninta na ilimin hadisi shi da kan kansa sai ya ce la yunalu ilmu bi rahatil abdan ba a samun ilimi da hutun jiki saboda ya ga wahalar da ya sha ya tuno da yanda ya samu wannan ilimin har ya tattaro shi har ya faɗe shi saboda haka kai mai karatu in kaga gwanintar da yayi in ka karanta wannan sai ka san cewa ya sha wahala kafin ya samu wannan to haka duk wanda zai nemi ilimi ba zai same shi da hutu ba sai ya sha wahala to wannan shine fa'idar da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya dandana wannan wahalar suka ci shi kansa annabi Musa alaihi salatu wassalam yace hakika mun sha wahala a cikin wannan tafiya tamu saboda haka sai daga nan kuma za mu ci gaba da kissar daga lokacin da ya ce a kawo kalaci su ci na'am lokaci ya kare to shi kenan sai in Allah ya kai mu gobe in Allah ya yadda sai mu tashi daga nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk